mai matsayi gun ilahu ba zai kai ka ba ɗan amina mai matsayi gurin ilahu ba zai kai ka ba ɗan amina da sunan ubangiji nake fara dukkan la'umari ɗan amina ina neman na haske gare shi don ya sanya ni numari ɗan amina ya mene da baibayi cikin yabansa manzo ba shari ɗan amina ya zamto babu riya a duk yaban da zan wa shugaba annabi lawo ta ce bai yi ba zai kai kan na da ka mai yi ba zai kai kan to kallo da sauraro barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a shafin namu na youtube channel da fm kano wanda muke tattaunawa da sha'irai kuma wanda suke yabo ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci muna tare da babban bakonmu wanda muka yi babban kamu don mun dan sha wahala <laughs> to masu kallo muna tare da sedi sharif hassanu a Dan gidan marigayi a maula shek Rabiu Usman Baba. Mune ma barka da shigowa. Alhamdulillah. Na. To masu kallo za mu tattauna da shi kamar yadda al'adar shirin ta take gudana. Za mu so mu ji eh, cikakken sunan da tarihi. Eh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. A na farko dai suna na Hassanu Sharif Rabi Usman Baba. An haife ni a Gwammaja na girman na fara wayo na dawo jan bulo na yi karatu na na yi firamare ta agwammaja muka ɗora sakandaren ma jan bulo haka dai muka ci karatukan mu duk har ƙarshen rayuwa har ƙarshen rayuwa mai kuma dai muna jan bulo muna jan bulo muna jan bulo to ya aka yi aka tsinci kai a harkar yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam eh, shi yawan manzala ajinin mu ne dama haka eh, shi dole mu ne haka Eh, mu mun tsinci kanmu dai muna yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tun tasowar mu hmm. mun taso ana yawo da mu cikin hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun tsinci kanmu muna aikin mahaifin mu na'am nufi na kafin eh, Allah ya karɓi ran shi mahaifin naku a lokacin kana yaban ko kuma a sai da ya rasu kake ka fara yaba eh, ai aishi a cikin halitta ina ƙara sara masa saboda na daɗe ban ga mutum ɗan baiwa irinsa ba shiran ka kaf ƴaƴansa babba da yaro duk shayaran manzon Allah ne abin da zaka maki karamin yaro ya tsaya ba za ka taɓa ta saka tunanin wasa yake saka je na yabon annabi Muhammad mm. sallama muke da mu sallama muke fare muke kaf ƴaƴansa ba wanda ba yaban da Allah Eh, kaga a haka ka taso a haka muka taso na'am to za in tuna a lokacin da wace kasida aka fara tawo ko kuma tasa taka eh kwarai kuwa eh to a sai a tuno sai mu ji wace ce akwai zuwa gata ina cewa dan aminatu yarda jan Allah Muhammadu baban su Fatima ita ce kasidarka ta farko ba eh. wacce nake jin ina son ta saboda ina yin ta ina tuna da lokacin da ka ita wannan kasida ka rubuta ta ka kai mahaifin naka ne ya duba ma ita ko kuma kawai yi kai ware da gaske ya abin ai ba ma yin aubar izinin sa da mun tsaya mun rera za mu je mu nuna masa ya gyara mana ya ce kaza a cire kaza a sa kaza a cire kaza a sa kaza eh, sai duk in ga mun buga waka da izinin sa ne ta wani waka an buga ta eh ware ku ta dade da akwai ta kuma eh amma yanzu dai ba ban da ita ce <laughs> to mm, a cikin waƙoƙin mahaifinka wace waka ka fi ko ka fi so a cikin zuciyarka eh ita ce tsumagiya ita ka zance ka zance maka tsumagiya ai eh. bulala ce gaskiya ne Daɗe <laughs> yaro ba. <laughs> to sai a rera mai eh. kallo sabida ya gano ya tuno da ah, kanta tsumagiyar to da kai ya mishi ne eh ka yi amshi sai in koya yau a to shi kenan eh. gurin <laughs> ilahu mai matsayi gun ilahu ba zai kai ka ba dan amina kan mai matsayi gurin ilahu ba zai kai ka ba dan amina da sunan ubangiji nake fara dukkan la'umari dan amina ina neman na haske gare shi dan ya sanya min numari dan amina ya mini da baibayi cikin saman manzo ba shari dan amina ya zama to babu a duk yaban da zan wa shugaba annabi lawo amai ta ce bai yi lawo ba zai kai gaba kan amina da ka amai matsayi bai yi lawo ba zai kai gaba kan amina. To alhamdulillah. <laughs> To na'am ya aka yi kake lauya muryarka ta koma kamar ta mahaifinka. Eh, ita wannan baiwa ce. Wallahi ba lauya ta nake ba kawai in zan yaka nake. kawai jirin ne kawai haka eh. to mu dawo kan batun nasara hmm. a harkar ka ta kasantu ko ce ta yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam irin nasara aka samu nasarori na'am ai in ka ce nasara ɗaya ce haka nasarori babban abin alfahari idan ka fito mutane su ce maka ka gama lafiya ka gama lafiya mm. Haka ba addu'a ce babba addu'a ce an ganga an ji ka gama lafiya da an ganka sai an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Haka ba karamin nasara bace babba ce wannan <laughs> yawa eh. kuma duk inda ka shiga kana alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda zaka ji inda mahalta ba ta zuwa sai ka ji mm. irin manzon Allah mm. kaga alfarmomi ce an kai ka madina an maka wannan an maka wannan mm. duk dalilin manzon Allah to me fi wannan kuma babu alhamdulillah kalubale ya ana ta fuskanta an fuskanci shi da yawa Mm, wanne ne ba za a taɓa mantawa eh, ai ƙalubale sai dai kawai a shiru wanda ba mantawa suna da yawa eh, daga lokacin da ka ji eh. da wani lokacin idan ka ana yaban manzan kana yaban manzan Allah idan ka tsaya wasu suna yi zagin ka suke dan wane ne kai rabu da shi ina kaza ka ba Allah suka nufa wa duniya mm. sai ka ji sai din kana kana ji za zage ka ko kai bakin mota a zuwa fasa ma miro ko a yanka maka taya kana ji kana gani babu yadda za ka yi ba irin kalubalen ma da iyayen suka sha wai wannan namu kenan inda mm. su iyayen suna sun tafi majalisi an bi su an jefe su an fasa musu kai mm. an kama su an jilla su kwata an musu kaza an yi kaza wai mu aka mu mai sauki ne kwarai da gaske a cikin gidan ku kai kaɗai ne kake ah, halifancin mahaifinku ko kuma da wasu ai na ya maka tun da ai kaf ba wanda bai yi ban Allah duk wanda ka kira yanzu ka mm. ce zo ka yi min yaban annabi zai maka a cikin gidan eh, wannan boye muke na ƙananu akwai babban yayan shi shine mm. ainihin halifa mu duka mu sha bakwai duk wanda ka kira har matan mu don da ce mun zo yi mu yawan annabi sai maka ba wanda bai yin Halifa. akwai mace ma wace akwai mata ma mata in ka ce mace ɗaya kenan <laughs> eh. To a ƙarshe duk da lokacin ya <laughs> eh. hararo mu menene sakonka na ƙarshe ga ah, masu yabon manza Allah wanda suke tasowa a wannan lokaci. Alhamdulillah. na farko babbar shawara ta ɗaya ce zuwa biyu na farko neman ilimi ga sha'irin manzan Allah ka san ma me zaka fara gaya wa manzan Allah tunda ba sai na rasulullahi ba wa a ce wannan dan uwanka ne ba ma mahaifinka ba hmm. akwai kalmar da bata dace ka gaya masa hmm. ba ma mahaifinka ba to ina ga shugaban halitta kuma gaba daya hmm, to shi ko ba a yabin manzan Allah sai da ilimi haka ina neman ina da kace ne eh, eh, shawara shawara eh. sha'ire da sanin ilimi a san me za a gaya wa manzon Allah idan an yi kasida a je a samu shugabanni samu malamin ka za ka ce malam to nayi kaza kaji kaji kaji kaji wataƙila akwai kalmar da ke ganin ka daidai ce kuma ba daidai ba ce a gyara maka ita hmm. na biyu girmama na gaba da kai idan aka ce maka wannan wane ne ka san ya fi ka ya fi ka to girma shi to Allah ne ke ba wa girma ba dan adam mm, mm. eh wannan ita ce ba shawara to me ka na ƙarshe ga masoya masu kallo da kuma waɗanda suke sauraron kasidu tun na mahaifinka ba ma naka ba yanzu eh. eh ita ce ba shawara ta ita ce idan za kana son sha'iri ka so shi don zatin Allah ka so shi don yana ƙaunar manzon Allah ba don wata manufarka ba eh misali kamar su masoya wani sako ko albishir hmm. ka aika musu da shi cewar a tsumaye ku akwai sabbin kasidu a ware ku sababbi ba ka kane musu eh, fatan alkhairi da wani abu na farko ne musu fatan alkhairi na biyu kuma ina musu albishir na cewa akwai wani sabon tsumagiya da muke budewa ta mu ta kanmu eh sa eh, ayyuka <laughs> za mu bude shi office ne za mu bude shi amma sunansa tsumagiya studio idan ka zo duwan dan sharif a cikin wannan gurin ka zo za ka samu magasa ba ma sharif ba har halifafi na duniya mm. in dai halifan gidanmu ne idan ka zo za ka sami magasa a nan guri in Allah da mun fitar da mun bude wannan guri, mm. kai zan zo nema maka a sanar da masoya to muna godiya <laughs> sosai Allah mai da kai gida lafiya amin saboda muna godiya amin saboda kallo yadda ta gudana kenan da babban sha'irin mu babban bakon mu na wannan makon Sunana Abba Ibrahim Lafazi sai wani makon kuma idan Allah ya